assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu shin kun taba jin kissar hoton da ya sanadiyar mutuwan mai shi wannan kissa ce ta kevin carter wani shahararren dan jarida kuma mai daukan hoto na kasar south africa ya kasance ya shahara wajen kutsawa gurare na hatsari na yaƙi da annoba domin ya ɗauko hotuna kuma manya-manyan kamfanin jaridu na duniya sun kasance suna rige-rige wajen yada hotunansa daga cikin shahararrun hotunan da ya ɗauka wannan hoton da kuke gani a ƙasa na wata yarinya 'yar ƙarama a ƙasar sudan a shekara ta 1999 yarinya ce ƙarama tana fama da annobar yunwa gashi za ta mutu amma a bayanta angulu tana jira ta mutu domin ita angulun ta zo ta cinye ta ya ɗauki wannan hoto ya tura hoton kuma ya yaɗu a duniya a kan wannan hoton sai da aka bashi kyauta ta ƙasa da ƙasa bayan ya karɓi wannan kyauta tambayoyi suka rinka zuwa gurinsa daga cikin tambayoyin da aka yi masa a matsayin ka na dan adam ka ga ga yarinya za ta mutu saboda yunwa ga angulu na jiranta wani mataki ka dauka. amsar da ya bayar aini dan jarida ne ba ne ba a bani izinin mu taɓa mutanen ƙasa ba saboda akwai annoba wani lokaci ya ce aiki ne ya mun yawa haka dai da sauransu ɗaya daga cikin masu tambayan sai ce to hakikanin gaskiya a wannan hoton akwai yarinya guda ɗaya da angulu guda biyu yarinya guda ɗaya 'yar sudan wacce yunwa za ta kashe ta ɗaya angulun tana bayanta tana jiran ta mutu domin ta zo ta ci amma ɗaya angulun tana riƙe da kyamara ita ce take ɗaukan wannan hoton wannan magana da aka gaya masa ta dame shi ya yi ta tunani a kanta har ya shiga hali na damuwa na depression har ya kai ga ya kashe kansa allahu akbar abin da musulunci ya koya mana shine ba za ka ga dan uwanka mutum yana cikin matsala ba tare da ka taimake shi ba daidai gwargwado annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a cikin hadisin da musulun ya fitar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laqad ra'aytu rajulan yataqallabu fil janna na ga wani bawan Allah yana walwala a cikin aljanna fi shajaratin qata'aha min at tariq saboda wata bishiya da ya sare akan hanya kanat tu'dhin nas ta kasance tana cutar da mutane bishiya ce take cutar da mutane da ya sare ta a kan wannan ya shiga aljanna to ina ga mutum zai mutu saboda yunwa ba ka ɗau mataki ba alal akalla za ka iya ɗaukansa ka kai shi wajen ƙungiyoyin jin ƙai na ƙasa da ƙasa ko kuma wani ofishi na hukuma domin a san matakin da za a ɗauka amma abin da ya yi ya ɗauki hoto ya tafi domin yarinya ta mutu angulu ta samu abinci hakan kuma ya eh, sanadiyar mutuwarsa allah ya samu dace